To har yanzu dai muna nan a cikin littafin bakar rana wanda Ramatu Hassan Zaria ta wallafa. Kuma idan wasu aro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji Dr. Khalil yana tambayar ma'isha yaushe ne za ku sami hutu. Ta ce ina jin nan da sati biyu. Ya ce to ina ganin za mu yi tafiya tare, za mu je Indiya da Dubai daga can za mu je mu yi umra. sai ki soma shiri nan da sati uku ne tafiyar zan je duba marasa lafiya ne kin ga sai mu yi hutun amarcin mu ko ta kwanta a kafadarsa tana cewa kai amma na ji daɗi babu ma kamar zuwan da za mu yi yin umran nan allah ya biya ka ya ƙara buɗin kuɗi da na ƙwaƙwalwa a ce duk duniya ba kamar mijina a sanin matsalar zuciyar mutane to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba sai ya ce ai tun da na gano matsalar zuciyarki na iya magance ta na san na gama zama zakarar likitoci ga shi kuma na zama mamallakin zuciyar da zaratan maza suka yi ta waso sosai ni allah ya mallaka wa ita ko anan aka tsaya ni na san na ciri tuta tun daga wannan ranar dr khalil ya so mai wa ma'isha shirye-shiryen tafiya su kasancewar bata da fasfot ya sami sure ya gaya mata maganar tafiyar maimakon ya ji ta yi musu fatan alheri sai cewa ta yi gaskiya ba zai yiwu ka tafi da ita ba sai dai ka tafi da ni don kuwa ni din yaushe rabon da ka yi tafiya da ni in gaskiya ne ai da ni za ka je wani lokacin kuma a je da ita hmm. lalle har kasashe uku ni ka taba zuwa da ni kasashe uku a lokaci ɗaya ne hmm. hmm lalle har kasashe uku ni ka taba zuwa da ni kasashe uku a lokaci ɗaya ne in ma ba rashin adalci irin naku na maza ba kallon mamaki kawai dr khalil ya tsaya yana yi mata har ta gama surutanta sannan ya ce yanzu ke in ban da rashin godiyar allah ina ne ban je da ke ba cikin kasashen da nake zuwa ina jan akalla kin je kasashe sun kusa goma amma don butulci kike korafi akan kasashe uku kawai da zan je da wata ku dai mata da yake ba kwa rena abin kishi mai kankantarsa to bari ki je in gaya miki ba zan je da ke ba da ita din zan je in har kin ga bata je ba to sai dai in bata samu biza ba ko kuma wani ikon Allah amma insha Allahu da ita zan tafi sai ta tabe baki tana wani kumburi ta ce ai in Allah ya yarda ba za ta sami biza ba sai in ga yadda za a yi aje da ita babu biza ya eh, murmushi ya ce sai ki je ki ci gaba da addu'a akan mugun ki mu ma za mu je mu yi ta addu'a akan kyakkyawan ƙudurinmu sai mu ga wanda Allah zai ba a tsakanin mu da ke sha sha sha kawai mai butulci ya ja tsaki ya fice fu ya bar mata ɗakin to tun daga ranar fa surayya ta kasa gane kan dr khalil ya fita shirginta iyakarta da shi i sai a'a idan ranar girkinta ne ya zo ya kwana gari ya waye ya fice ya bar mata gidanta abin duniya fa ya dame ta da ta kira antinta ta gaya mata anti ni fa na rasa yadda zan yi da mutumin nan daga ya gaya min za su kasashe uku da amaryarsa don na nuna rashin amincewa ta ne fa yi min dip ko dariyarsa na daina gani abinci ma sai ya ga dama yake ci a gurina kullum yana makale a bangarenta na rasa wace irin shi umar yarinya allah ya haɗa zama da ita in har asiri take masa to wallahi tsafin ta ya wuce na washe umanci ta bi ta birke ta min miji farar ɗaya na rasa gane kansa A hannatu ta ja tsaki ta ce kina baya baya ne akan aikinsa e, shi yasa abubuwan ki suke neman taɓarɓarewa in ban da haka me ya kai aka yi wannan ya yarinya har da za ta nemi lalata miki al'amura sanyin da kika yi ne yasa har ya iya tare idon ki yake gaya miki za ta yi masa rakiya ƙasashe uku idan kin tashi tsaye wane ita da yi wa miji rakiya har kasar waje ai sai dai ta ga kuna keta hazo tana zaune a gida tana muku gadi sai ki azama ki san hanyar da zaki ki rusa tafiyar da ita in ma so samu ne ke aje da ki ai an ta har a gaban sa na gaya masa insha Allahu ba za a samu bizar ba ina ganin ma shine abin da ya daɗa bashi haushi ni anti ko za mu canza guri ne na ga yanzu al'amuran sun daina gara min yadda nake so tun bayan zuwan yarinyar nan gidan nan komai na yi baya yin tasiri tamkar ina kaɗawa kogi bula asara kawai nake yi to ki samu lokaci ki zo gida sai mu san abun yi kafin nan zan bincika mana inda ya kamata mu canza ai ba a bori da sanyin jiki To, su surayya sun zama sosai suna ta kashe kuɗi don ganin sun wargaza tafiyar da za a yi da ma'isha sai gashi haƙasu ba ta cimma ruwa ba shirye-shirye sun kan kama har visa tafiyar su ta fito kwanaki kalilan ne ya rage musu su tafi. To ma'isha ganin visa su ta samu sannan ne ta je gidansu ta sanar da su maganar tafiya ma ta ƙi faɗa ne don kada tafiya ta zo ba ta tabbata ba. daga gidansu gidan minofa ta wuce a can ne ta yi mata yini da yamma dr khalil zai zo ya ɗauke ta suna kicin ɗin minofan suna haɗa abincin rana ne minofa ta dube ta sama da ƙasa ta ce ke anti maisha ban fayyada da kyan nan da ke kai ba kin yi wani bulbul kamar alatsa jini ya zuba allah kyan nan ba wai na amarci kaɗai ba ne akwai wata a ƙasa dariya ma isha ta yi tana cewa to likita boka turai me a kasan faɗi tun da kin hango ni ba likita ba ce amma wallahi ciki gare ki in kuma ƙarya nake ki karyata. ba zan ƙaryata ki ba kuma ba zan gasgata ki ba ni fa yanzu haka ma bana sallah to amma kowa ya ganni sai ya ce ina da ciki minofa ta ce kada fa ki manta cikin nana haka kika yi har ma ba a gane kina da ciki ba shi ma wannan ɗin haka ne baki yi gwaji ba ne na yi kuma ni na san cikin ne amma shi mai abin har yau bai sani ba ban gaya masa ba minefu ta yi tsalle ta dire cikin munna tana cewa kai amma ina ta ya dokto munna zai samu ɗan kansa don allah ki banni idan ya zo in yi masa albishir ko na samu goron kujerar umra mu tafi tare maisha ta harare ta cikin wasa ta ce wa zaki bi ai ko umrar zaki sai dai mu haɗu a can tafiya ke daban tamu daban idan muka gama amarcin mu ma haɗu a saudiya ki tsaya ma in gargaɗe ki kada ki kuskure ki gaya masa ummansa ta ce kada in gaya masa don ba zai iya kama bakinsa ba sai ya faɗa kin san matarsa ta yi shekaru ba ta sami haihuwa ba za a iya samun matsala tunda ita umman ai ta fi ni sanin halinsa ko minofa ta ce eh kuma fa haka ne yin shirin shine alheri to amma kina ganin babu matsala a rashin gaya masa har a bashi sai dai ya ga abu bul ya fito ina ganin babu matsalar tun da umman ta ce haka shi ma fa ya zargi ina da cikin amma ganin ina al'ada duk wata sai ya daina zargin haka to amma da kin gaya masa sai ku yi sayayyar bebin a can ko kayan can sun fi kyau kyale shi ko daga baya ma siya shi kin ga yana yawan zuwa na san kafin in haihu zai sake zuwa sai ya sayo to da yamma lisan nan dr khalil ya zo gidan minofa ya ɗauki ma'isha suka tafi gida abu fa ya ishi surayya tunda ta lura yana ta shirye-shiryen tafiyarsu don ta ji daga majiya mai tushe kenan kila sai ranar tafiya zai mata sallama ko kuma ya yi tafiyarsa ba tare da ya yi mata sallama ba ranar yana ɓangaranta misalin sha ɗayan dare har ya kwanta sai ta shigo ɗakin baccinsa ta same shi ta zauna a gefen gadon sai ta ɗan ɗau lokaci tana nazari sannan ta yi masa magana wai shin yaya likita mene maka ne kwana biyun nan kake share ni ba ka kula ni ko na yi maka magana da ƙyar kake amsa min in laifi na yi maka sai ka gaya mu ya juyo yana yi mata kallon rainin wayo ya ce ce miki na yi kimin laifi ko ko wani ne ya gaya miki na ce kin yi min laifi kin ce ina share ki kin taba gaishe ni ba amsa ba ko kun yi min magana ne banza da ke to in har ba ɗaya cikin waɗannan to ki saka a ranki ba ki min komai ba in ma ke kina ganin kin yi min laifi ne to ban san shi ba kawai sai juya mata baya ya ci gaba da baccinsa hakan dai ya ƙona mata rai matuƙa sai kawai ta saka masa kuka tana cewa wannan wani irin abu ne ai ba haka muke zaune ba tunda ka ce ban yi maka laifi ba shi haƙina da ka danne ba ka ba ni fa shi kuma a wace matsaya ka aje yin hakan ni na san ni kake yi wa haka ita can ai ba za ka ki bata haƙinta ba sai ni da ka bi katsina me na yi maka sai juyo a fusace yana ta ya ce kada ki ƙare min maganar wata babu ruwanki da ita haƙƙinki kuma wanne ne bana baki me kika rasa na jin daɗi a gidan nan eh in ba butulci ba har sai kin ɗora idonki akan al'amarin wata da bata ma san kina yi ba to ki kiyaye harshenki kada ki kuskure ki faɗi magana da yarinyar nan za ta raina ki don na san halinki za ki iya faɗar haka a gabanta bai sake kula ta ba duk da surutun da ta yi ta yi ha bacci ya ɗauke shi da safe ta kira hajiya hannatu ta gaya mata ta roƙe ta akan ta zo ta sasanta su don in ba haka ba ta san halinsa sai ta sha wahala kafin ta shawo kansa su dawo daidai yana zaune a falon surayya yana duba jarida da aka siyo masa ne hajiya hannatu ta yi sallama ta shigo falon ya aje jarida a gefe yana amsa sallama ta tare da faɗin sannu mama ke ce da safen nan Da zauna a kujerar da ke gefensa tana cewa wallahi kuwa ya dan risana ya gaida matar baban nasa kafin ta ce da safen nan surayya ta kira ni tana min kukan wai ko me ya faru ita ma dai bata san laifin da ta yi maka ba ta fara yi min wasu bayanai na ce ta bari kawai bari in zo da kaina yi dan murmushi ya ce au haka ta ce miki to bari ta zo za ki ji abun da ta yi min da bakinta idan ita ta manta ai ni ban manta ba fitowar surayyan daga ɗaki ya sa suka bi ta da kallo ta zo ta zauna gefen yayar tata tana cewa sanda zuwa anti sai da kika taho sai ta nuna tamkar ba ita ta roƙe ta ta zo ta yi musu sasancin ba ta ce ba dole in taho ba wannan kuka da kike yi kamar wadda aka saka ko aka kora to ga ki gashi nan ya ce kin san abin da kika yi masa ke me kika san kin yi masa ta soma inda inda kafin ta ce to ni anti mene masa daga fa ya zo ya gaya min za su yi tafiya ƙasashe uku da amaryarsa don na nuna rashin amincewa ta shi ki nan min alhalin ya rintse da ita zai tafi ni ba ma sake magana ba shi nan fa ya watsa mata muguwar harara ya ce kwarai shi kenan abin da ya haɗa mu amma baki mata bayanin bakaken maganganun da kika caba mun ba har da cewa bani da adalci wai ni za ta duba ma mata ce bani da adalci halin mu irin na maza har addu'a ta yi Allah ya sa kada maisha ta samu biza me kenan hakan yake nufi eh ita ina ne ban je da ita ba kawai dan yanzu za a je da wata sai ki nuna adawa alhalin kin ma riga ta zuwa duk inda za a je da ita ina ce mota sabuwa na saya miki kafin bikinmu ita ko keke ban saya mata ba kuma wallahi bata taba ce min don kina hawa mota ita ma in saya mata ba ita ma ai mata ta ce in so samu ne tun lokacin da na auro ta ta zo gidan nan ta iska ta motar sai na ga ai ba dole bane in saya mata a lokacin da ke kika fi cancanta kafin ita shi kuma wannan da na yi shi ma rashin adalcin ne shiru surayya ta yi don ta gano rashin gaskiyarta da babban kuskuren da ta tafka na kiran mijinta mara adalci alali ta san yana kamanta adalci a zamantakewa su daidai gwargwado yana ba ta matsayinta na yin shawara da ita a dukkan al'amuransa sai gashi za ta ɓata rawarta da tsalle hakuri sosai hajiya hannatu ta bashi tare da nuna wa surayyar rashin gaskiyarta ta umarce ta ta ba mijinta hakuri nan da nan ta ba shi haƙurin dama abin da take so kenan don ta gaji da shari yadda yake mata to duk da sun shirya bai yi mata maganar tafiyar tasu ba ita kuma ta kasa masa maganar har sai ana saura kwanaki uku su tafi sannan ne yake gaya mata Ya yiwu mata siyayyar kayan amfanin gida tare da bata kuɗaɗe don amfaninta yawan kuɗaɗen da ya bata ne yasa wannan karon bata yi ɓamɓarama ba kawai ta yi musu fatan alheri da fatan su je lafiya su dawo lafiya kwanaki biyu tsakani ne jirgin su ishe ya daga zuwa dubai sati ɗaya suka yi a dubai suka wuce ƙasar india da ƙarshe ne suka yada zango a saudi arabia don gudanar da aikin umra kuma a nan ne suka yi ibada su ta sati biyu sannan suka dawo gida najeriya To cikin ma'isha har ya shiga wata na biyar amma har a wannan lokacin Dr. Khalil bai hankalta ya gane ba ita kuma bata sanan masa ba. A lokacin ana gab da a fara azumin watan Ramadan ta matsa masa da magana dawowar umma don ya kamata ta baro ƙauye ta zo ta yi azumi tare da su. Da yake tana gaban goshinsa kuma tana bashi shawara ya ɗauka sai kira umma a waya ya ce ta yi duk irin shirin da za ta yi nan da kwanaki uku zai turo direba ya ɗauko ta kafin zuwan nata ma'isha ta sa an gyara ɓangaren nata an saka duk wani abin bukata duk surayya bata san ana wannan bidirin ba har sai ana gobe za a ɗauko umman sannan yake gaya mata a ganin surayya lokaci ya ƙure mata na ɗaukar mataki akan zuwan umman shi yasa ma bata gaya wa anta annatu ba ta bari sai umman ta zo garin sai su san abun yi har ma ita mai faɗa masaji ɗin wadda ke wargaza musu al'amura sai sun ɗau mataki a kanta wato ma'isha don yarinya tana shigar musu hanci a kanannaɗe to zama umma tare da su ya saka wa ma'isha nishaɗi a rayuwarta don kullum idan ta dawo makaranta a can gurin umman take kasancewa tana jin daɗin zama da umma saboda halin da takon ta ga sanin ya kamata surayya kam idan ta je ta gaishe ta da safe to umma ba ta sake ganinta sai wata safiyar don kiri-kiri take nuna adawa da zaman umman tare da su tamkar ta tsare mata wani abu ranar wata asabar dr khalil yana bangaren surayya sai ta sako masa zancen maisha ya doctor ashe mun samu karuwa ne baka gaya mun ba ta yi dan murmushi kai likita kenan to karuwar cikin jikin maisha nake nufi ko har yanzu baka gane ba mamakin sai ƙara nan kuwa ya ce ciki maisha ke da ciki to wallahi kin ji na yi rantsuwa ban taba sani ba sai yanzu a bakinki amma fa ina mamaki